من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المعتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب المساء والصباح أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da ƙaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta Alhamis hudun a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 40 bayan dubu wadda da ɗari ya daidai da tara a watan biyar na miladiya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi akan aya ta 284 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في بأنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ثم قال الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا وما في السماوات يشمل كل ما كل السماوات السبع وما فيها من الملائكة وغيرهم وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماوات شاهد من شاهد من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وكذلك وما في الأرض والأرض هنا وإن كانت مفردة فالمراد الجنس فيشمل الأرضين السبع كل ما في الأرض من حي وميت ورتب ويابس وأنهار وبحار وغيرها كله لله عز وجل ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya ya ce lillahi mafi samawati wa ma fi cikin wato asbabun nusul dalilai na saukar wato ayoyi cewa dalilin saukar wannan aya lillahi ma fi samawati wa ma fil lokacin da wannan aya ta sauka ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin ta yana cewa lillahi na Allah ne ma fi samawati wa ma fil ard dukkan halittar da take cikin sammai mala'iku da wani mala'iku na Allah ne subhanahu wa ta'ala da abin da ke cikin ƙasai sai ubangiji baraka wa ta'ala sai ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum in kuka bayyana abin da yake cikin zuciyarku ma'ana ɗan adam yace Allah ya halice shi ya sa masa zuciya zuciyar nan kuma guda ɗaya ce ba biyu ba sai zama zuciya ta zama wata tasha ce da take karɓar saƙonni daban-daban take karɓar saƙonni ta hanyar mutane take karɓar saƙonni ta hanyar aljannu shine wasu wasi saƙon da mutum ya ji ta hanyar magana ta hanyar mutane ko kuma ta hanyar aljanu abinda shedanu suka sa masa na wasu wasi mutum yana zaune shi kaɗai sai wani mummunan wasi, da wani mummunan aiki ko mummunan tunani ko mummunar magana sai ifada cikin zuciyarsa ta ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce in kuka bayyana ma'ana tubudu nan nan tuzhiru saboda miya ya zaka bayyana ka fassara ma'anar tubudu da tuzhiru sai ka ɗauki kalmar gaba au domin siyaƙin kalmomi na ayoyi da hadisi a wani lokaci wata kalmar in ta zo ta gaba take bayyana ma'anarta saboda ta yi kalma ce takan zo a ma'anoni daban-daban ta zo cikin wata jumla cikin ma'ana ya za a fahimci cikin ma'anonin da take ɗauka wato mai take nufi sai kalmar gabanta ta fassara don da allah maɗaukakin sarki ya ce wa in tubudu ma'ana za ka fassara shi da tuzhiru kuka bayyana da mi da faɗarsa wa in autofuhu da ya ce autofuhu ma'ana ko kuka ɓoye shi kaga tubdu tuzhiru kenan tufu kun ɓoye kenan ma'ana kuka ɓoye mu muƙabilin yuzhiru cewa idan wato aka ce tubdu ya za a fahimci ana nufin wato tuzhiru kun bayyana kenan autofu ita ta fassara ma'ana tuzhiru saboda mi ubangiji madaukakin sarki yana cewa a wata aya fanfiru subatin a winfiru jami'an ma'anar subat a nan ya za ka fassara subat sai ka ɗauki a winfiru jami'an sai ta ba ka fassara subat ma'ana da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu zo hadrakum sai ce ne fanfiru subatin a winfiru jami'a ubangiji baraka wata ala da ya kira bayansa masu imani cikin wato suratun nisa kenan aya ta 71 sai ya ce fanfiru subatin ya za ka fahimci me ake nufi da subat sai ce a winfiru jami'an ko ku fita gaba ɗaya sai wannan aya take wa? wato waɗanda za su tafi yaƙi cewa ana umarta su ko su fita gaba ɗaya lokaci ɗaya su tafi fagen fama gaba ɗaya ko kuma su fita da ɗaya ɗaya ma'ana kowa ya shirya yi gaba kawai ya tafi shi ne ma'anar subat ya ka fahimci subat domin subat zai iya ɗaukan annawar amin bacci mai zurfi cewa bacci mai zurfi za ka iya bashi asubat a larabci ko ana asubat ya za ka fassara ta a wurin firu jami'a ma'ana ko fita cikin bacci kenan mai zurbi ana bacci mai bacci ya ba san inda yake bare ya fita ko mai ko kura ce ai sai ta ja kafarsa ya san ma mai za a yi kila amma aka ce ku aka ce in firu jami'ar ku fita gaba ɗaya ta fassara mu ku fita da ɗaiɗai ko ki ɗaya don haka wa in tubudu ma fi fusikun sai ta fassara mu ko ka bayyana abin da ke cikin zukatanku autun fuhu ko kuka ɓoye shi yi wa hasibukun bihillah wannan kamar yadda al'allama Sheikh Abu Sheikh abubakar Bakar Jabir al rahimahullahu ta'ala yake faɗa a cikin tafsirinsa sai ke cewa ittarabat laha nufusul mu'minin wannan aya da ta zo sai ta tashi hankalin mu'minai ta tashi hankalin muminai suwaye muminai a wannan lokaci da aya ta tashi hankalin su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tashi hankalin muminai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala sai suka ce manyan jumin man yanju minna o kunna nu'khadhu ma ya fi an fusina min al'ammi wani wal wasawis kace to kenan yanzu ba wanda zai fira a wajen Allah ba wanda zai tsira inda ya zamanto Allah zai kama mu ya mana hisabi da abin da ya zo mana na wasuwasi a cikin zuciyarmu ko damuwa ko wasuwasi ko na abin damuwa ko wani mummunan tunani da ya tarsu to wa zai tsira kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa amarahum birrida wat taslim sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai musu umarni da arrida wa taslim su yadda su sallama da umarnin Allah abinda Allah ya ce a karba a sallama sai yake cewa wannan kuma idan za ka koma cikin hadisin da yake cikin wato sahihin muslim ko kuma ka koma cikin hadisin da yake cikin riyadun salihin durwa ya ce shi ne na cikin sahihin muslim hadisin abu huraira radiyallahu anhu kenan wanda ya zo a babu rujubi a babu rujubin in kiyadi da hukumin wa ma ya man du'iya ila zalika imamun nawawi cikin riyadu salihi da ya kira wannan babi da ya sa wannan hadisi ya ce babu rujubin in kiyadi da hukumin babin da yake wajabta wa mutum ya jagoranci ya jagorantu ya bi hukuncin Allah abinda Allah ya ce wa ma ya kulu hudda'i da kuma wanda shi idan aka ce masa Allah ya ce kaza abin da ya kamata ya faɗa sai ka wannan hadisi na Abu Huraira radiyallahu anhu sai ke ce lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah yace istadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم برقوا على الركب فقالوا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وأصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترح القوم وثلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تعملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم رواه مسلم wannan shi ne hadisin abu huraira wanda imamu muslim ya kawo shi mai lamba ta 225 wannan hadisi abu huraira ya ce a lamma nazalat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan aya ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar ayar Allah yana cewa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi mulkan wa halkan wa abidan wa tasarrufa na Allah ne mallakar duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai mallakar Allah ne bayan Allah ne shi yake juya su shi yake da tasarrufi da cikakken iko a kansu sai Allah ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum in kuka bayyana abin da ke cikin zukatanku aw tukhfuhu ko kuka koye shi sai Allah ya ce wa hasibukum bihillah Allah zai kama ku yayi muku isari da shi fara ke na ashe sai a ce duk abin da ya faɗo maka na wasuwasi na wato wanda shaidan ya jeho maka na mummunan wasuwasi ko mummunan aiki ko mummunan nufi ko da baka aikata ba za a kama ka ai maka hisabi wa zai tsira kenan tunda ne ita zuciyar da wuya ka iya kulle kullewa shaidan ita ɗari bisa ɗari wannan wasuwasin sai ya faɗo sai ya faɗo ko mai kyau ko mara kyau sai ya ɗarsu cikin zuciya su ɗaya ɗarsu ba ka aiwatarwa ba ka faɗa ba ka yi imanin ka yana hana ta wannan ba aka ce to da zaren ya ɗarsu ya faɗo sai an maka hisabi a kai maiwa yawa bayan hisabin hukuma ta biyo baya ka ga ba wanda zai tsira kenan sai ya zama da zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan aya sai ta yi nauyi ta yi tsanani da sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ga ayan nan ta saukaya za a yi sai suka haɗu suka tattauna ina za su nemi makoma ina mafita take mafita sai suka koma ga inda suka san za su samu mafita ba a taura rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan can makomar take can mafita ta hakika take can za a samu waraka can za a samu magani can za a samu sauki can za a samu afuwa can za a samu ƙarin bayanin mai ake nufi ma da kaza don haka suka haɗu suka je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka je sun mabara ko alahu kabi game da mai ruwa ya ce da suka je suka zauna gaban manzan Allah suka gurfana kan gurgoyinsu ma'ana suka yi zama da ladabi da suka yi zama sai suka ce ai kullifina min al'amali ma nuzi ya rasulullah an dora mana nauyin irin ayyukan da muke iyawa kamar sallah muna iyawa jihadi muna iyawa azumi muna iyawa sadaka muna iyawa amma wa unzilat alayka hadhihi alaya wa wala yufrikuha amma yanzu ga wannan aya da ta sauka tana da nauyi ba za mu iya rike ta mai aiki da ita ba ta mana nauyi wajen aiki da suka faɗa haka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da su aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min ku yanzu kuna son ku yi koyi da ahlul kitab yahudu da nasara yace ahlul ne ma'abuta littafi biyu da suka gabace ku yahudawa al'ummar annabi Musa da nasarawa 'yan mishan al'ummar annabi Isa kuna son ku faɗi irin abin da suka yi manzanninsu da manzanninsu suka zo suka faɗa musu abin da Allah ya ce sai suka ce na wa na? eh an ji kuma an bijiri ya ce kuma wannan kuke son ku koyi da su aka yi shuwa ka ɗauke wutawa zai ce haka ne bal sai ce a'a abin da za ku ce na wa ata'na ka rabbana wa ilaikin masir sai manzon Allah ya kinsa musu ansar me ya kamata ku ce ina Allah min ji mun ji wannan umarni naka ji ko masu ji ji da masu ji yakan kasu daban-daban akwai wanda kamar yadda bahaushe yake fassara ji ya ce in ji ya zama dole sai ya ce ne ce dauka ta zama dole ko yadda ta zama dole ba ta zama dole ba to akwai wanda zai ji bai yadda ba akwai wanda zai ji yadda kuma ya da'a wanda zai ji bai ba wannan ba ka da magana da shi akwai wanda zai ji ya yadda bai yi da'a ba akwai wanda kuma zai ji ya yadda ya da'a ya haɗa lambobi guda uku wanne ne ya yi fasin a cikinsu ke eh wanda ya ɗauki lamba 1 ko 2 ko 3 shi ne ya ji kuma ya yadda kuma ya da'a shi ne suka ce ina wa a tsana kaga sun ji kuma sun yi da'a sun ɗauki waɗannan lambobi guda uku sun ji sun bi sun yi da'a ya ce ku faɗa ga ku ce kuma rabbana wa ile sami sami'na wa ta'ana gufranaka sai ku ce rabbana wa ile kalmasir. waɗansu malamai suka ce malaman tafsiri suka ce in kana karatu ka zo ka ce sami'na wa tsana yana da kyau ka tsaya in za ka iya tsayawa sannan sai ka ce ka wannan bayanin zai zo a cikin tafsiri na Allah sai suka ce gafararka ya ubangiji makoma gare ka take lokacin da manzan Allah ya faɗa musu wannan nan take suka kama sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir suka yi ta maimaita wannan asai da harasan su suka karaya da maimaita wannan shine yace wa zallat biha alsinatuhum suka yi tayi, yi suka yi ta nan take suka yi ta bitar wannan har sai da harshensu ya karye da wannan wato sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir nan take sai Allah ya turo da mala'ika jibrilu daga saman bakwai da wannan magana amanar rasulu da abin da ya biyo baya amanar rasulu wanda cikakken fassarar da zai zo a gaba amanar rasulu bi ma'unzin ilaihi min Rabbi wal mu'aminu, kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusule, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir falan ma fa'alu zalika da suka aikata haka sai mai ruwa ya ce na saka Allahu ta'ala sai Allah ya shafe ta saukar da la yukallifu na nafsan illa wus'aha Allah baya dora wata rai sai abin da take iyawa zuwa ƙarshen wato sura adam mai ruwa ya ce falan ma fa'alu zalika sai ce na saka Allahu sai Allah ya shafe ta to idan aka tafi ƙa'idar ilimi na malaman wato hadisi ka ce to annasu a nan wato su a wajen salaf idan aka ce nasu tun da kamar yace muka karanta a cikin fati'a cikin bakara cikin ayoyin bakara mun karanta a ayat Allah yake cewa amanan safin ayatin min ayatin aulun siha lakin khairin minha aw mislaha wanda bayani akan nasu da aqsamun nasu ya gabata yadda nasu yake da yadda ake lalabe shi da yake me nasu ya yake shiga a hukunci ya yake shiga a kaza kaza baya shiga a labari da dalili duka za mu maimaita wannan ba mun yi bayani akan wannan sai ayi nuna anan nasu da suke nufi a azalatul ibhamul waqi wannan aya ta kauce fahimta kautar da fahimtar da sahabbai suka yi mata cewa abin da ya faɗo a zuciyarka na mummunan wasuwasi ko baka aikata ba baka yadda ba sai an yi maka wato hisabi a kai sai zama sun salaf a wajensu kalmar da su suna wato ambatatta a attaqiru suna ambatatta a attaqsisu suna ambatatta a al-istisna'u at shine kamar yacce muka faɗa a darasin shekaran jiya wata aya ta zo ta yi bayanin hukunci ba kaidi wata ta zo ta yi hukuncin kaidin dan a fahimci yacce za a wato yi aiki da ita at-takhsis wata aya ta zo da Allah ba ta keɓe wani abu ba wata aya ta zo ta keɓe wannan abin ta fassara wannan aya al-istisna wata aya ta zo ba ta ware wasu ba wata ta zo ta ware waɗansu wato daga cikin waɗanda aka ambata a baya to cewa su duk suna fahimtar sa wato a kalmar nasu amma nasu a urfi na usuliyin malaman usulul fiqh kenan idan suka ce annasu suna nufin raf'ul hukm shari ath-thabit bi dalilin sabiqin bi dalilin shar'iyyin lahir wannan shine annasu a ka'idar malaman usulul fiqh usulul fiqh ma'ana shine ma'ana abinda ake nufi a shafe wani hukunci da shari'a ta zo da shi a wani dalili da ya gabata da wani dalili da ya biyo wannan dalilin baya na shari'a wanda ya zo daga baya ya shafa wancan hukuncin kamar yadda na ce mun yi bayani akan wannan ba za mu wato sake bitarsa ba ko ta kansa maganar tana da tsawo wannan cikin dalilin wato saukar wannan aya da wannan hadisi kamar wato yadda muka faɗa cewa cikin wannan aya ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yace zamu bibiye ta yanzu ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace lillahi ma samawa ta wa ma fil wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihilla Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man sha, Allahu ala kulli shay'in qadir yace lillahi ma fis samawati ma din nan yashmulu kullu samawati sab duk abin da ke cikin sammai wato bakwai na mala'iku da waɗansu mala'iku menene da mala'iku akwai waɗansu halittu a sama kenan suwa ne ne ‘yan sanda ne ko sojoji suwa ne ne eh, e aljannu ne e ya za mu fahimci suwa ne ne ko wasu ne da ba a san su ba e sai a koma hadisin mai raji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi tun daga sama ta ɗaya har sama ta bakwai har jiratun muntaha inda ya karɓo sallah bai haɗu da annabawan Allah masu annabi Ibrahimu annabi Musa annabi Isa har yi musu jagorancin sallah kaga ashe akwai wato annabawan Allah kenan cikin waɗanda suke a sama wa ma fil ardi ana aka ambaci ƙasa da mufrad lillahi ma fi samawati aka ce wa ma fil ardi ba a ce wa ma fil na ba can aka ce samawati jam'i ne wato na sammai ba ce lillahi ma fi sama'i ba sai aka ce samawati an ce as-sama an ambace ta da ifradi da yake nan. kamar idan ka ce mutum mutum nau kake nufi in ka ce mutane nawa kake nufi da yawa kaga aka ce ma fi samawat sai aka a ce daga aka ci ambaci samai ba ɗaya ba don da a nan kuma ba faɗi wato adadinsu ba kuma da aka zo ƙasa wato aka ce wa mafil an ita kuma sai aka ambace ta mufrada ba a ambace ta wato da yawa ba ita ma ka gani amma ya za ka yi ka fahimci saman nan bakwai ce wa ya gaya maka ina ka fahimci sama ba ku nan da Allah ya ce ma fi samawa ta kata da jami ya ce abin da ke cikin sammai ya za ka ɗauki bakwai ce ta ya za ka fahimci wannan ita ce tambaya ya za a fahimci wannan eh eh eh yawwa sai ka koma ko cikin suratul mu'minun aya ta 86 qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim Allah ce da manzansa ka tambayi waɗannan mushrikai masu inkarin bauta Allah shi kadai ka ce man rabbus samawati sab'i wane ne ubangijin sammai bakwai kaga sai ambace su da asab banzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce marikta a shifran min al'ardi gulman sai ce tawakahullahu iyahu yau mal'iyamati min sab'i arfina. manzan Allah ya ce wanda ya ci iyakar makocinsa ta gida ko ta kuloti ko ta gona gwargwadon ɗani ɗaya gwargwadon kamun hannu ɗaya in an tashi ranar tashin alkiyama za a yanko ta ƙasa ta bakwai a lafta masa a farfajiyar alkiyama a yi masa dafan wannan ɗani da ya ci na wanda ya ci gona ko gonaki ya ci bulotai ko ya ci gidajen mala'iku kai ka aurancin gidajen marayu kai ai kaga za a ga ya kenan ya dakwai nake kaga inda za a ba shi dama nemi yan dako ai sai nemi tireloli ko Allah ya sauki shi ne cewa samai wato bakwai ne a wata aya in ka koma suratun naba aya ta sha biyu Allah ya ce wa fauka fawqakum sab'an shidada Allah ya ce mun gina ku mutane ku ji ku sani banaina mu rabbul izzati subhanahu wata'ala mun gina ko mun halitta fawqakum samanku sab'an bakwai sai yace shidadan masu karfi ka taba ganin inda sama ta zage ka taba ganin inda za saboda rana can ya kode yanda tayil ko turazo ko marble ko su daban siminti yake tsagewa ya fashe yau da gobe ka taɓa ganin sama ta yi haka ko ta tsage ko ta fashe ko ta yi baki ko ta yi tudu ko ta yi kwari ko ta yi rami saboda daɗewa ba ga taɓa gani ba har kakan kama da yana nan ka tambaye shi bai taɓa ganin wannan ba Allah ya kira su ya ce wa dai na fauka kun sai ya ce an sai kira su dan masu ƙarfi ba sa canzawa kenan don haka ƙasar wato bakwai ce sama ma bakwai ce Allah ya ce dukkansu wannan nasa ne abin da ke cikinsu ba wani abin da ke cikin ƙasa na rayayye ne ko na matacce na ɗanye ne ko na bushashe na kogi ne ko ƙorama ko rijiya ko ruwa ko marmaro ko tudu ko kwari ko komai ma na Allah ne sai Allah ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum Allah fassarar wannan gaba ta gabata ai ko mun fassara ba cewa idan kuka bayyana abin da ke cikin zuciyarku ko kuka ɓoye Allah zai kama ku yuhasibukum Allah sai suka fahimci wannan muhasabar wato da mu'akaza cewa wato Allah zai kama su wato da laifi kenan in ko da laifi kowa ma sai an kama shi da laifi kenan da haka suka zo suka kawancan kuka ubangiji maɗaukakin sarki sai ya musu abuwa da ayoyi ko kamar yace ya zo cikin hadisi sai ya ce fayar liman ya sha'u wa yi man ya sha sai wasu suka zo fassara ta fayar firu liman ya sha musamman malam bahaushe fayaghfiru liman sha, wa yi azibu man sha sai ce yana gafara ga wanda ya so yana azaba ga wanda ya so yana gafara ga wanda ya so kaga ba adalci bai fita cikin wannan fassarar ba in an so ka maka gafara an an kika yi maka azaba gaga kai kuma yanzu ba ka da tabbasin kana daga cikin wanda Allah ya so ko wanda ya ki gaga firgita ta same ka kenan kagan shi asalin ma kalmar Allah da ya ce fa firu la ce liman ya sha, ba liman ya yuhibbu ba ya ce. ba ga wanda duk wanda Allah yake so ba zai masa azaba ba kalmar muhabba daban kalmar mashi'a daban shi yasa ka ga daban hatta malamai suna fassara wasu ayoyi ba daidai ba da kurakurai wato da fassarar da take kuskure ce wato ubangiji subhanahu wata'ala da yake ya ce ƙulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair Allah ya ce da manzansa ƙulillahumma qad qul ya rasulina sallallahu alaihi wasallam kace Allahumma kace ya Allah malikal mulk kai ne mamallakin mulki sai ya ce tu'til mulka man tasha'u sai kai ana fassara ana cewa yana bada mulki ga wanda ya ga dama yana kwace mulki ga wanda ya ga dama ko yana karban mulki ga wanda ya ga dama bayarwa da karba abu ɗaya ne ko iri ɗaya ne ko kishiyoyin juna ne wanda aka bai wa samu ya yi ko rasa ya yi wanda aka karba fa samu ya ko rasawa ya yi to ya za a yi duk da wanda ya samu da wanda ya rasa da fassararsu ta zama ɗaya a ce yana bayar da mulki ga wanda ya so yana karfan mulki ga wanda ya so sai ka gina a asali da bayar da mulkin da karɓarsa ba maganar so ba ce a wurin maganar mashi'a ce nufi ne na ubangiji don Allah ya baka mulki ba dalili ne yana son ka ba don ya hana ka mulki ba dalili ne yana kin ka ba kuma baya cikin alkur'ani ka karanta tarihi da annabi Musa da Fir'auna wa yake mulki lokacin fir'auna annabi musa ko kuma fir'auna da annabi musa da fir'auna wa allah yake so annabi yake kuma mai mulkin to sai a ce allah yana son fir'auna eh ko yana yi masa son irin yadda yake son annabi musa kaga mashi'a daban muhabba daban muhabba ita ce kauna ita kuma kauna inda take girma allah yana son ka ko baya son ka ta fuskar addini in Allah yana son ka sai ka zama mumini ya baka fahimtar addini ka ba Allah ya ce ya ce shi ne son Allah sai ka zama sakamakon ba zai azabtar da kai ba Allah ba ya azabtar da masoyinsa idan baka yi dace ba ka yi gamdakatar ba shi ne kiyayyar Allah za a ce wato wato mu'minai sune masoyan Allah kafirai sune makiya Allah Daga akwai bambanci tsakanin muhabba da kiyayi amma in ka ce a Allah ya bayan da mulki ga wanda yake so ya karba ga wanda yake so dukka ne karba da bayarwa kishiyoyin juna ne kuma dukka fassara musu so alhalin kalmar mashi'a ta ce ba muhabba ba kulillahumma malikal mulk tu'til mulka sai ce man tasha ba man tuhibbu ba yace mashi'a shine nufi Allah ya nufe ka da kaza yayi maka ya baka Allah ya nufe ka da kaza ya karɓi kaza daga wajenka ko Allah ya nufe ka da kaza ko bai nufe ka da kaza ba Ka kaga mashi'a ce kenan in idan kashin za ka ce sai ka ce firu, liman sha'u. Allah yana gafara ba za ka ce ga wanda yake so ba kaɗai? sai ka ce ga wanda ya nufa da gafara wane ne shi wanda ya nufa ga gafarar nan sai ka ce liman tabi asbabil makfira. ga wanda ya zo da dalilin da zai samu gafara in ka zo da dalilin da za ka samu gafara ba ruwan Allah da kai waye ko ɗan waye Allah bai gina wato darajar ka a wajensa da ka zama wane ko ɗan wane ko mai mulki wane ko mai kuɗi wane ba a'a ƙaunar Allah maɗaukakin sarki da jin tsoron Allah ita ta baka daraja a wajen Allah domin Allah ya ce inna akramakum indallahi sai ya ce a atqakum wanda ya bi ku je tsoron Allah shi ya fi daraja wa qul i'malu Allah amalakum kuma rasuluhu wal muminu. Allah ya ce ku yi aiki Allah zai ga aikin ku da sannu Allah zai ga aikin ku manzo ga aikin ku mu'minai su ga aikin ku ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wali kulli darajatin sai ya ce mimma amilu kowa zai samu daraja da martaba a wajen Allah amma gwargwadon aikinsa ba ce gwargwadon matsayinsa ba ko gwargwadon martabarsa ko gwargwadon kudinsa ko gwargwadon iliminsa ko gwargwadon milkinsa ba a gwargwadon aikinsa kyakkyawa samun darajar yake ya fayanfiru liman ya sha'u liman a tafi asbabin magfira Allah yana gafara ga wanda ya zo da dalilin da zai samu gafara ma'ana akwai dalilin da zai samu gafara shi ne aikinsa wa yu'azzibu man sha. Allah yana azaba ga wanda ya nufin yi wa azaba shi ma liman ta bi asibabin azab shi ma ga wanda ya zo da dalilin da ya cancanci azaba don haka idan Allah ya yi maka gafara me ya maka kenan in Allah ya maka gafara eh Allah ya yi maka ne ya yi maka wato falala domin ba wai cancantarka ko isarka ko dukan ƙirjinka ko bawarka ko kaza Allah ya maka falala daga wajensa in kuma Allah ya azabtar da bawa me ya masa anan adalci ya masa ba zalunci ba shi ya abin da ya cancanci azaba ka gani ba wai Allah kawai haka da kama wani ma mai wa'azin turmi wani yana wa'azi ce kun ga Allah ya tashi alkiyama sai Allah ya kalli bangaren dama ya ce daman nan duk wasu fir'auna suna ciki ba duk ku yi aljanna sai kalli bangaren hagu ya ce hagu din nan duk ku yi wuta kaga wannan ai ba ba adalci kaga wannan ai jahilci ne ba wa'azi bane kaga shine wanda ya zo da dalilin sabon rahama sai Allah ya masa rahama ta falalarsa rahamar ya same ta da falalar Allah ba wai da cancantar aiki ba ne in cancantar aiki ne ba wanda zai aikin da zai cancanci samun rahama domin idan ta aikin da za ka yi a kawo a ce a rayuwarka ka rayu kana da imani kana sallah kana bin umarnin Allah kana kaza kaza a kawo su a yi ɗin abin da Allah ya maka na ni'ima da Allah ya halicce ka daga babu zuwa akwai sai ya yi ka mutum ya yi ka ɗan adam da an yi ka wani kanan gare jan gwada ya za ka yi kana iya canzawa bas to Allah kaga tun daga nan an maka wata katafariyar ni'ima da ba za ka iya gode a yi ka mutum bayan an yi ka mutum sai Allah ya ƙara maka wata ni'imar sai ya sa ka musulmi kuma ɗaya daga cikin al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ka kalli mutane da yawa a duniya ko kuma ma makar kai nisa ka dawo cikin kasar ku kaga mutanen da ake kira babu za ka ga ya rayu shi ba addini ga al'adar tasa ba daɗi ga a cikin wahala yake rayuwa Allah idan ka ga inda yake kwanciya yake kwana in aka ce ku kwana ɗaya a wurin ƙila sai ka tashi da zazzabi farfata da kuɗin cizo sun cicije ka kafarka da zafin jiki amma ga ka musulmi allah ya baka ni'ima da jin daɗi fiye da nasa rigarka ta fi tasa kyau wurin kwananka ya fi nasa kyau abincinka ya fi nasa kyau kai ka sha ka sha ruwa mai kyau mafi karanci ka sha biya wata ce ai na rijiya ba a tace yake ba a sha biya wata in ba a sha na roba ba a sha biya wata ta bi shi shan ruwa mai kyau kila shi sanda wato zai sha ruwa ma a bakin kogi ko tafki ya kafa bakinsa jakinsa ma kafa baki suna sha tare a lokaci daya kai kuma lokacin da za ka sha naka tataccen ruwan kaga Allah ya baka wani ruwa tatacce fiye da nasa ya baka abinci fiye da nasa la'alla ka sha ka kai azumi ka sha kunin ka lafiyayye da koko shi kuma burkutu zai sha ga tsami ga kaza ga kaza kuma buga masa da hankali ya maganar banza ya yi sambatu ya gai da awaki saboda hankali ya wuce kai kuma da hankalinka kaga kai da shi da Allah wa Allah yi wa ni'ima duk wannan ni'imar ta zo maka free of charge shi da Allah ya kaddara masa rayuwa a haka wato ya samu kansa a haka da kai waye cancanta ya gode wa Allah kai ya cancanta ka gode wa Allah ka gani ce a ce to ai maka bil din wannan an halice ka an yi ka musulmi an baka ruwa mai kyau abin sha mai kyau ai bil din wannan cikin aikin ka na lada ka biya a dawo a kalle ka a matsayin ka na mutum a matsayin ka na dan adam da Allah ya halice ka gangan jiki ya yi maka waɗansu abubuwa wanda shi ne ya samar maka su ya seta maka su ba wanzan ba ba likita ba a cikin bakinka saboda baki ya sa maka harshe harshe shi ne zai furicin da zai fito da abin da yake cikin zuciyarka ka faɗa kuma a fahimci ilimin abin da kake so ka faɗa a san cewa ka ce kaza Allah maka wannan furicin ya bambanta ka da dabba da dabba ita ba a yi mata wannan furici ta yi magana ba ko ta yi ko ta ce kaza ko ta ce kaza a fahimta kaga wannan ni'ima ce cikin wannan baki naka sai Allah ya maka wani ruwa da ake kira wato yau ko yawu wannan yau naka Allah ya sa shi bai sa shi da yawa ya cika bakinka ba in an sa bakinka aka ya cika da yawu ba za ka iya magana ba in aka bashi a ƙeƙashe ba yawu ba za ka iya magana ba da ka fara magana shi kenan ka sarke ka tsaya kaga sai Allah ya sa maka wannan ruwa wato daidai da rayuwarka a cikin bakinka yanda za ka yi furici ka yi magana Allah ya sa maka kuma irin wannan ruwa a cikin ido na cikin bakinka da aka sa sai aka sa masa wani test da zai dace da ko da yaushe inda an yi shi mai zaƙi kamar zuma sai ya ishe ka ya gundure ka in an yi shi da gishiri sai ya ishe ka in an yi shi da yaji sai ishe ka bare a yi shi da ɗaci ko bauri ko tsami sai duk ba a yi shi da wannan ba aka ba shi wani test da kuma duk wani abu da za ka ɗanɗana a bakinka shi zai gaya maka test ɗin wannan abu ba ko da ya shigo bakinka ba irin wuka ba ne in kala shi zama za ka san zaƙinta ba wuka ba ne haka kala shi bishiri haka abin nan allah ne ya maka wannan ni'imar ya sa wannan a cikin bakinka aka yi maka wani ruwa kuma a kan ka da ake kira wato hawaye ba a yi shi ya dinga zuba kamar famfo ba kamar ruwa ko yaushe kai ta wato hawaye kamar kada wato shi kada yanayin mazan kenan in ji eh, abin da masana suna cewa domin a wannan karin magana ne na larabawa idan mutum ya yi rashin gaskiya ya zo yana magana yana kuka sai a kalle shi a ce dumu uttamasi hawayen kada ne yake wato shi kada ko ka dake shi ko ka zage shi ko ka bashi haka hawaye kawai yake kaga hawayen kada na gaskiya ne ko na ƙarya kaga ba wai dan yi kaza wannan kukan da yake yi kenan hawayen kada ne ba shi da dalili kukan dangin annabi yusuf kenan da suka yi shi ya sa wato a alƙalai ko masana alƙalanci suke cewa ba ta hanyar wato kuka ake gane mai gaskiya ko marasa gaskiya an zo kotu ba an zo kotu sai ka bashe da kuka shi gina ce bawon Allah abin tausayi an cuce shi sai a maka haƙi a'a da wannan ne a dangin annabi yusufa da suka tafi da annabi yusufa wato wajen wasa suna dawowa kullum da magarba da nan ba su dawo ba sai bayan isha da suka zo wa ja'u abu a bahun isha a yankuna sai suka zo wa babansu da isha suna kuka suka ce ai mun tafi muna wasa mun bai Yusuf ya tsare mana kaya kaza kaza kura ko kerkeci ya zo ya cinye shi kukan da suka yi wa babansu da abin da suka faɗa gaskiya ne ai ba gaskiya sai da ya tabbata rijiya suka hulla shi kukansu bai zama gaskiya ba da haka kuka ba shi ne gaskiya ba sai aka yi maka hawaye aka seta shi bai zama yana zuma kamar ruwa ba bai zama ba kuma da hawaye zai kekashe a idanka sai ya zama kuma gani sai ya zama ba za ka iya buɗe idan ba bare ka kimta shi bare ka kalli wani abu saboda babu hawaye haka idan ka shiga kunnanka ka ga ruwan da yake cikin kunnanka ba a yi shi irin na baki ba ba a yi shi irin na hawaye ba sai aka yi shi wani kala daban mai test daban wani iri ne test da ruwan kunne eh daci saboda min shi kuma aka yi shi da daci eh eh saboda alasa saboda kaga idan ka kwanta kana bacci duk wani kwaro da zai zo ya shiga kunnanka ko kiyashi kafin ya je inda zai cutar da kai dacin wannan ruwa sai ya kashe shi sai ya zama toli Allah bai iya zuwa da ransa inda zai cutar da kai ba duk waɗannan ni'imomi ne to wannan kaɗan ke ni'ima uku daga cikin jikinka kai ta ɗan adam bayi zancen ta gani ta numfashi ta oxygen ɗin da Allah ya sakar maka a duniya free of charge kake shaƙa ba a yi maka bil ba a ce tun da ka zo duniya kullum kana shakar iskar ubangiji yanzu a kafin a biya iskar ubangiji a aikin ladanka me zai rage a ladanka yadda ne ba za su kama maka bil a ce ka sha wuta amma ɗauke wuta a ka maka bil ka dinga ya aka yi ma ba wutan nan bil ɗin nan kaza kaza sai aka bar iskar ba maka bil ta ba sannan kuma iska idan ka duba aka bambanta ruwa sai aka samar wa shi ɗan adam ta hanya da ɗan sauƙi ta yadda zai same shi ko a rijiya ko a famfo ko inda zai samu ko ya samu kyauta ko ya saya daidai da sauƙi amma man fetur fa sai aka danka shi hannun gwamnatin tarayya wata ran sai ku zo ku yi layi ku fara uku a layi da kuɗin ku aljihu ku rasa man wannan iskar ta oxygen da muke shaƙa da a ce duk wata za a turo ta daga gwamnatin tarayya da an kila local government ɗinmu 44 ila an lissafa wasu an rage kafin bildin iskar ya zo an mutu domin idan allah ya riƙe wannan oxygen ɗin sai duniya ta zama kamar idan aka sa ka cikin kwalba aka liƙe kwalbar za ka rayu ba za ka rayu ba saboda ba iska amma sai Allah ya sa iska sai aka sake shi kuma free of charge ko kana da kuɗi ko ba ka da kuɗi gashi nan ka sha amma sai ka fito in ka daki ka babu komai zero ka ce kai gashi na tashi ko karfan fana ban da yau ya garin garin dai a daure garin dai a kulle ga iska kana shaka amma gari a daure Allah ya sauke shine ubangiji subhanahu wata'ala yace fa yaghfiru liman sha. wa yu'azzibu man yasha akwai lokaci eh minti goma so ubangiji subhanahu wata'ala cikin wannan abin da yace fa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha ma'ana yana nufin wato ubangiji madaukakin sarki lahul mulkul mutlaq ubangiji yana da zartaccen iko saɓanin kai ɗan adam don mulkin ka da ikon ka ba zartacce ba ne don mulkin jiha kake kana da iyakar jihar da za ka je ka shiga jihar wani ba kai ne gamnan ba in ciyaman ne na local government kana da iyakar da za ka je ba local government ɗinka ba haka in mulkin gidanka ga haka duk abin haka kuma abin da ma kake mallaka ba ka da cikakkiyar mulki a kansa amma Allah lahul mulkul mutlaq mulkin Allah zartacce ne naka kayyadacce ne yana da kaidi yana da iyaka mu ɗauki misali ɗan adam da kuma abin da ya mallaka kai ɗan adam misali sai Allah ya baka kuɗi sai ka tafi ingila sai ko ingila ko amerika ko germany sai ka je ka sai wata mota ta miliyan hamsin sai ka ka gida sai ka waya ka sanar da yan uwa da abokai da masoya aina dawo hannu sai wata mota babu irinta a najeriya ta miliyan hamsin sai masoya sai aka zo ake gani ka wannan mota ai ba ai ban taba gani irin ka ganta kaza kaza kaza ana ta faɗin wato abin nan dinta ka ganta remote da ta glass kaza kaza kaza kaza da remote kaza da kaza ana ta kallo ana bayani ana sanya alheri Allah ya tsare Allah kaza kaza sai ka shiga gida sai ka ɗauko garan fetur da ashana sai ka zo gaban mutane sai ka fara kan motar nan ka ɗauki ashana ya bi za a yi sai aka rike hannunka alhaji me za ka yi ka ce zai saboda me za kona ya ce dan tawa ce ‘yan uwanka za su kyale ka ka kona to ai taka ce dan me ba kyale ka ba eh sai ka ga sai ma ka sha igiya tukunna ce ai alhaji ai ka ga motar nan da ya sai an jefe shi yanzu a canza maka suna da ya yi magana ce Allah sauƙi kasan ya samu taɓar hankali jifa ce ai da ya sha mutum bai sayo motar nan ba za a bari ka ƙona ba ko za a bari ka ƙona kaga kai mulkin kashe ba zartacce ba ne Ga gashi ka ce kayan miyan ƙonawa ‘yan uwanka sun riƙe ka ashe mulkin ka ba hatta akan abin da ka mallaka ba ka da cikakken iko a kai ka gani sai ka zo za ka yi gashi ka ce ai so kake ka kona kada wallahi da hankali na so nake in yi nishadi in ji daɗi dan naman da kaji wallahi alaji ba lafiya kake ba alaji an jefe ka jifa ce jifa ce sai aka aramomi su kewaye ka su yi ta karatu ko kwashe ka zuwa da wanau ko kuma in dangin naka gasu nan gasu nan dai a tafi gidan boka ya je ya dinga kira maka sunayen aljannu ba aljannun yanzu a lafto maka su ka da aljannu Allah ya sauke ka gashe mulkin ka kai ba zartacce ne ta kowane fanni ba ka da mulkul mutlaq hatta a gidanka tsakaninka da matarka da 'ya'yanka ka ce a yi tuwo yau a yi taushe matarka da yanzu ce a dan ya kube ya za a yi ta ma har an sayo ta taushe nake so a gani ashe ba ka da zartaccen mulki a gidan ko ka yi haƙuri nasu Kun ba su yi an da ya dakan ba ko kuma ayi wa kowa nasa Ka gaba ka da zartaccen mulki kenan kai mulkin ka ba al-mulkul mutlaq bane mulkun da muqayyad yana da iko yana da iyaka amma Allah shine lahul mulkul mutlaq ce sa da yace lillahi ma fis samawati wa ma ard sai zama mulkan wa khalqan wa abidan wa tasarrufa mallakarsa ne halittarsa ne bayinsa ne shi yake da zartaccen iko a kansu ce yasa sai zama ubangiji la akiba da hukmi in ubangiji ya hukunci duk duniya baka da kotun da za ta tashi wannan hukunci a ce dan bai yi ba ka ce yanzu ubangiji yi hukunci kaza amma zan daga ƙara in yi fahil Allah a tashi wannan hukunci na Allah sai ce maka la akiba da hukmi ba wanda ya sai biyo bayan hukuncinsa ya ce ya warware wannan hukunci yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid yana aikata abin da ya nufi yana wato yin abin da ya nufi abin da ya nufi shi yake zafi shi yasa ya kira kansa fa'alun sai ya ce limayuri fa'alu sigatul mubalaga ce ma'ana kasirul fili don aka ce fassara fa'alun limayuri ka ce mai aikata abin da yake nufi baka fassara daidai ba fa'alun siga ce ta mubaraga sai dai ka ce mai yawan aikata abin da ya nufi kaga shi da abin da ya nufi yana aikatawa kai faɗan adam haka ne da abin da ka yi nufi ba ka isa duk komai ka yi ba wai abin da kake son ka yi ya ƙiyuwa da ranka da lafiyarka da damar ka ya ƙiyuwa ba abin za ka tashi ka yi matarka ta ce ba za a yi ba kuma dole ka haƙura ba za a yi ba dole ka haƙura ka ajiye giwa ta ce ba za a yi ba ya za a yi ka gani saboda haka ko kuma ka zo ni na ce a yi ka ga wada da wada sun ce to sai abin da ni ne ba haka rake. dole ka haƙura kaga kai ba sa'alu ba ne ka gani wani abin kana iya yi in ka ga dama in Allah ya baka damar yin wani kuma sai ka tashi yi a hana ka a tokare ka a taka maka birki a karya maka kashi dole ka haƙura ka tsaya baka kai ashe baka da a matsayinka na ɗan adam wato kai mulkinka da aikinka yana da ƙa'ida yana da iyaka yana da limit yana da inda za a zo ka tsaya ba za ka iya ba amma na Allah sartacce ne lillahi ma fi samawati wa ma fi al mulkan wa khalqan wa abida kuma da halittar da take cikin samai da kasai in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahmani abda da halittar da take cikin samai da take cikin kasai da ta ko'ina su sai sun tsaya ranar tashin alkiyama suna bayi ga Allah Dukkansu su bayi ne na wato Allah subhanahu wata'ala dan haka kaga wato kai a rayuwa kana da wato iya abinda wato kake iyawa da kuma abinda baka iyawa duk kuma abinda ubangiji ya nufi ya kaddara akan wannan wato ya nufi sai ya zartar da shi ya aiwatar da shi kamar yadda saboda ina ga kun lokaci da ya kure da sai in ba da misalai akan haka wato daban-daban da haka sai a yi haƙuri yau ma surar ta ƙi ƙarewa sai dai mai haƙuri sai allah kai mu gobe alhamdulillah